وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 257 a karatun littafin bulugul maran littafin ibn hajar al askalani rahimahullah muna cikin kitabul buyo babi na takwas babul hawalati wa baman wannan babi yana dauke da bayanai kashi biyu alhawala mun yi magana a kanta alhawala ita ce juyan bashi a juyar da bashi daga kan wani zuwa kan wani sai na biyu wato shi ne abbaman wannan darasin yana dauke da bayani akan lamuntar basu sukan mamaci shi ne abbaman matsayin lamuntar basu sukan wanda ya rasu kuma nuddaini mai ilmayyace a littafin almugni mujallar na hudu shafin 344 ibn kudama ya ce abbaman asali da larabci a shari'a idan aka ce abbaman lamuni ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق وتشيني وني يلا منش حج وني حج ني wanda كي كان وني sai wani ya lamunci ɗaukar wannan haƙƙin wanda shi ake kira abbamal asalin kalmar ishtiqaquhu min ad an ciro kalmar abbaman daga abbanmu abbanmu shine runguma wato ka rungumi wani hakki wanda ba naka ba wanda shine abbaman ibnu kudama yace wal aslu fi jawazihi al kitab sunna wal ijma Waɗannan abubuwa guda uku ake nema dama ya matsayin abbaman lamuntar hakkin wani hakki ne da ke kan wani ka lamunci daukan wannan hakkin wannan shine abbaman ya matsayinsa a shari'ar musulunci ibn qudama yace asalinsa ya inganta saboda akwai hujjarsa a cikin alqur'ani akwai hujjarsa a sunnar manzon Allah sannan kuma ya samu ijma'i na fahimtar malaman sunna saboda haka abbaman babu makawa ya inganta a shari'ar musulunci ya ba da misali ta inda ayar alkur'ani ta kawo abbaman wato shine suratu yusuf alaihi salam aya ta 72 a lokacin da yan uwan annabi yusuf suka zo masar da suka auni hatsi annabi yusuf alaihi salam a wannan lokaci ba su gane shi ba saboda haka sai kwanon awu na sarki mudu ya bata shine allah yake cewa a lokacin da yan uwan annabi yusuf alaihi salam suka shirya za su bar masar sai suka ji ana shela ana sanarwa qalu nafqidu suwa al me ya faru sai aka ce eh mun rasa kwanon sarki ne mun rasa kwanon sarki muna cigiya wani man ja'a bihi himlu ba'ire kuma duk wanda ya kawo wannan kwanon sarki to ana masa alkawarin ladan zai samu kayan raƙumi guda wa ana bihi za'im kuma ni mai lamuntarsa ne game da wannan haƙƙi su kaga ya nuna cewar abin yana da asali a cikin alkur'ani ce wa ana bihi za'im ma'anarsa wa ana bihi kafilun ni zan tsaya in ga cewar lalle mutum ya samu wannan ladar idan da ya kawo kwano sarki da ya bata ake nema kaga wannan ya zo cikin alkur'ani ta sashin hadisai akwai hadisin abu umama talbahili wanda ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah yana cewa azami azza'imu bamin azza'imu garimun azza'imu garimun wanda ya lamunci haƙƙin wani to ana bin sa bashi saboda ka idan ka dauki haƙƙin wani kala-munta. to hakkin ya dawo kanka to wannan hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah yana sahihu sunan ibn majah hadisi ne 1964 annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace az-za'imu garimun duk wanda ya lamunci haƙƙi to ana bin sa bashi idan ka lamunci haƙƙi ana bin ka bashi wannan ya zama ka'ida saboda haka ya zama babi na fiqhu misalin sharhi da aka yi ma wannan hadisin littafin aunul ma'bud wal ma'ana annahu daminun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azza'imu garimun menene ma'anar azza'imu garim azza'imu daminun wanda yala wato ya lamunci wani haƙƙi to fa ana bin sa bashi sai ya biya shine wa man damina dainan lazimahu ada'uhu duk wanda ya lizimci wani bashi to ya zama dole sai ya biya wannan bashi saboda ka idan ana bin wani bashi sai ka karbi bashi ka dauka akan zaka biya to kaga kenan bashi ya kaura ya dawo kanka saboda ka, kaga an samu ayar alqur'ani an samu hadisin manzon Allah wannan misalai guda ɗaya kenan shine ibnu qudama yace wa ajma'a al-muslimuna ala jawazi dhamani fil jumla duk musulmai a tarihin musulunci fahimtar su ta haɗu kan cewa lamuni wato halal ne lamuni halal ne halal ne a lamunce wani haƙƙi ko da dai ta wajen bayanin yadda ake lamuntar haƙƙi ɗin nan ne aka samu saɓani ta wajen fahimtar wasu malamai amma a fil jumla lamuni yana da asali a cikin alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga za mu karanta daga hadisi na biyu wa an jabirin radiyallahu anhu kuma an karbo hadisin nan daga jabir Allah ya kare yardarsa gare shi jabir ya ba da labari kala jabir ya ce tuwufiya rajulun minna wani mutum daga cikinmu ya rasu idan ya ce daga cikinmu yana nufin daga cikin musulman madina domin inda ba dan musulman madina bane sai ce tuwfiya rajulun kawai saboda duk inda aka samu musulmi ai dan uwa ne amma idan aka ce minna jabir musulmin madina ne saboda haka yana nufin wanda ya rasu din daga cikin musulman madina ne fagassalnahu sai muka wanke shi wa hannatunahu kuma muka sanya masa turare wanda ya nuna cewa sa magawa turare yana da asali tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka shafa masa turare wa kaffannahu kuma muka masa likafani su waɗannan abubuwa guda uku sun tabbata sunan manzon Allah a yi wanke mamaci a shafa wa mamaci turare a sanya masa lifafa sun gama hidima ga mamaci kenan babu abin da ya rage sai a yi mata sallah gawar sun ma'atai na bihi rasulallah sa'an nan muka zo da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tafi madina ya ga ya ga inda wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar jana'iza ko da yake ba za ka iya sani ba amma idan ka tafi ziyaran kabarin manzon Allah kofar da kake fitowa kana fitowa ta hagunka wannan filin shi ake kira musallar jana'iz a nan ne idan an yi mutuwa a garin madina ake ɗauko gawa a kawo ta sannan a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin gida ya fito ya mata sallah mu haka jabir ya ce wa ataina summa ataina bihi rasulullah sa'annan muka zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kulna sai muka ce to salli alai ya rasulullah ko zaka masa sallah fa khata khutan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka wasu yan taku akan zai taho ya masa sallah sun makala sai ya ce a alaihi dainun shin akwai bashi da ke kansa wannan mamaci akwai bashin da ake binsa kulna sai muka ce dinaran akwai sulan labiyu na zinari da ake binsa a dinar sulan zinari ana binsa bashin da ya kai sulallan zinari guda biyu fan sarrafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya wato bai magawar sallah ba kenan fatahammalahuma abu qatada sai abu ya dauki nauyin biyan wannan bashin shine huma ya dauki nauyin mun yi magana akan hammala sunan abu qatada shine al-haris bin rabi'iyyin al-ansari wanda shine yafi shahara domin yafi shahara da alkuniyarsa abu kama asalin sunansa al-haris al-haris bin rubi'iyyin al-ansari a riwaya da ta zo ta sunan ibn maja faƙala abu qatada sai abu ya ce ana atakaffalu bihi ana atakaffalu bihi ni na ɗauki nauyin bashin nan haka ya faɗa amma bai taho a nan ba fa'atainahu sai muka taho gare shi yana nufin muka sake dawowa ga manzon Allah kina faƙala abu katada sai abu katada ya ce addinara alayya su biyu da ake bin mamacin wato na dauke su kaina zan biya akwai riwaya da yake cewa tana sunan ibn maja ya ce huwa alayya wannan wata riwaya kenan ya ce huwa alayya maimakon addinara dinarani alayya su biyun suna kaina sai ya ce huwa alayya yana nufin addainu alayya lamirin bashin ne yake nufi da huwa a wata riwayar ya ce faƙala abu kata da ana aka kafalu bi akwai riwayar da ta zo a sunan abi dawud na wannan hadisin a wannan riwayar da ta zo a sunan abi dawud abu kata da ya ce huma alayya ya rasulallah waɗannan sulalla biyu suna kaina a yanzu na yadda na ɗauke su kala sai manzan Allah ya ce bilwafa'i za ka biya ya ce na'am mu ci gaba faƙalar rasulullah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ohiƙal gari mu a wani littafin an yi kuskure aka sanya kasura ohiƙal gari mu wanda ne asalin kalmar da ta zo uhiqqal garimu wa bari minhum al-mayyit wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka ka ma kanka haƙƙin nan tabbatacce haƙƙi na bashi shine uhiqqal garimu ka dora ma kanka wannan haƙƙi tabbatacce na bashi wa bari minhum almayyitu mamaci kuma ya barranta daga waɗannan sullalla guda biyu ibn al-usaymin a littafin fathu zijjalal wal ikram yace uhiqal garimu dinnan wato masdari ne mu'akkad li madmunil jumla wanda al-khabariya wanda ya taho a ad-dinaranu alayya shine manzon Allah yake cewa uhiqal garimu ma'anarsa taltazimuha iltizaman sabitan wato annabi yana tambayar abu katada ka ɗauke su tabbataccen ɗauka tamfar kai ake bi bashi shine uhikal gari wato ka tabbatar da bashin ya dawo kanka taltazimu ha'il tazam haqqin sabitin la ya tagayyar ka yadda bashi ya dawo kanka bashin nan ba zai taba canzawa ba yanzu kamar kai ne ake bi kuma wanda ake mamacin ya barranta daga gare su wannan lafazi ya zo da ya zo da bambanci ta wajen riwayoyi da aka samu misali akwai wata riwaya da ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙul gari ni alaika haka manzo Allah ya faɗa haƙƙul gari mi alaika maimakon uhiƙƙal gari mu haƙƙul gari mi alaika haƙƙin wanda ake bin bashi ya dawo kanka wa bari aminhum almayyitu mamaci ya barranta daga waɗannan sulalla guda biyu da ake bin shi akwai wata riwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad awfa Allahu haqqal garimi ka da Allah ya biya hakkin wanda ake bin sa bashi wa bari aminhum almayyit wanda yana al-musnad al-imam Ahmad wa isnaduhuma hasanun akwai riwaya ta al-imam darqutni na wannan labarin jabir ya ce a lokacin da abu kata da ya ce ya ɗauki waɗannan sulalla zai biya faja ala rasulullah ya sai manzon Allah yana ta faɗa yana ta maimaitawa kuma alaika wa fi malika sulalla biyun sun dawo kanka suna dukiyarka wa haƙƙun rajuli alaika haƙƙin mutumin ya dawo kanka wal mayyitu huma bari'un mamacin ya barranta daga gare su manzo Allah ba sau ɗaya ya ba yana ta faɗa faƙala sai ce na'am haka ne ya rasulallah wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine ya tabbatar da ya tabbatar ma abu da idan ya yadda ya dauki wannan bashi bashin ya dawo kansa wannan mamaci Allah ya ɗauki hakkin daga kansa mu ci gaba kala ya ce na'am haka ne wato kwarai Eh, wato na ɗauki wannan nauyin bashin ya dawo dukiya na hakki ya dawo kaina ni zan biya mamaci ya barranta fasalla alaihi jabir ya ce to sai manzon Allah ya yi wa wannan mamaci sallah rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito hadisin nan kuma wannan lafazin ma da ya kawo lafazin al-musnad ne wa abu dawud hakanan al’imamu abu dawud ya ruwaito shi yana kitabul buyu babun fi tashdidi fi daini wan nasa'i hakanan al na nasai ya ruwaito hadisi wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi hakanan kamar yadda muka faɗa riwaya ta zo a cikin sunan dara kutuni malamai da suka inganta wannan hadisin suna da yawa min man hassanahu kamar ibn Mufli littafin al'adabu shar'iyya yana mujallar na farko shafin 104 ya ce wal hakim hakanan al'imamul hakim ya inganta wannan hadisi a riwaya ta al'imamul hakim akwai ƙari ƙari da aka samu wato shine jabir ya ce lokacin da muka yi ma wannan mamaci wanka muka sa masa turare muka samar likafani ya ce sun ma'atai na bihe rasulallah sai muka zo da mamaci ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'nahu haythu tuba'ul jana'izu. sai jabir ya ce muka aje gawar wajen da ake aje gawayyaki sai ce inda maqami jibril alaihi salam shi sa kaga wannan kofar da ake hitowa ake kiranta babu jibril wanda ake shigo wanda ake fita ake ce mata babu baqi maqami jibril alaihi salam wurin har yanzu babu wani gini da aka yi sai dai kawai suna tara kayan gyaran masallaci musallar jana'iz akwai riwaya ta zo daga jabir da wannan hadisin jabir ya ce mata rajulun wani mutum ya rasu fagasal nahu wa kaffan nahu muka wanke shi muka sanya masa likafani wa a taina bihi rasulallahi yusalli alaihi muka zo da shi ga manzon Allah don ya masa sallah fakhata khutwatan fakhata khutwatan sai manzo Allah ya taka wasu ƴan taku summa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a alaihi dainu shin akwai bashi a kansa qultu sai ni na ce dinara dinarani ai ana bin sa sallallahu guda biyu fansarafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya hammala fatahammalahuma abu qatada sai abu katada ya dauki nauyin biyan wannan bashi fa salla alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magawar sallah Sun summa qala da yawmin bayan kwana guda bayan an samu kwana guda ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abu katada ma fa'ala dinaran ina labarin su biyu kaga da yanda annabi ya ta tambayansa saboda ya nuna mar nauyin babba ne kuma a hakan ma annabi bai kyale shi ba tunda ya alkawarin zai biya bayan kwana guda suna haduwa da manzon Allah sai ce an biya kuwa ina labarin sallallahu biyu kullu sai nace inna ma mata bil amsi ya rasulullahi jiya jiya fa ya rasu fa'ada alaihi shagari suka sake haduwa faqala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake tambayarsa Shi shine sai ya ce qabattuhuma na karba bi ma'ana na riga na biya fa kala sai manzon Allah ya ce al'ana baradat alaihi jildatuhu a yanzu dai fatarsa ta yi sanyi lokacin annabi ya faɗi wannan kalma al'ana baradat alaihi jildatuhu a yanzu dai fatarsa ta yi sanyi wannan yana al-musnad wa sanadul hadisi hasan kamar yadda ya zo a irwa'ul galil yana mujallar na biyar shafin 448 to akwai wata riwaya kuma don wannan kalma ita ma ta zo da lafuzza daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana barudat alaihi jildatuhu barudat alaihi jildatuhu maimakon baradat alaihi jildatuhu sannan akwai wata riwaya kuma al'ana barrata alaihi jildatahu al'ana barratta alaihi jildahu a yanzu ka sanya fatar mamacin ta yi sanyi maimakon a yanzu fatar mamaci ta yi sanyi a yanzu ka sanya fatar mamaci ta yi sanyi wato kamar abu katada shi ya sa shi ne wanda ya yi sababin fatar wannan mamacin ta yi sanyi a wata riwayar yace al'ana barratta alaihi qabrahu a yanzu ka sanya kabarinsa yayi sanyi akwai wata riwayar kuma da ta zuwa a al-mustadrak al-imam al-hakim al'ana hina baradat alaihi jilduhu wanzu Allah ya ce to a yanzu ne lokacin da fatarsa ta yi sanyi akwai riwaya da ta zuwa a sunan ibn majah hadisin abu kata da shi kansa domin hadisin da muka karanta dinnan hadisin jabir ne in ka duba za ka ga jabir ne ya bada labarin to ba jabir kaɗai ya ba da labarin nan ba abu katadan da ya ɗauki nauyin bashin shi da kansa ma ya ba da labarin don da abin ya faru wanda yana sunan ibn majah fi riwayati fi riwayati eh, nafsihi faja'ala rasulullah idza laqiya abu qatada yaqul duk sa'ilin da annabi ya hadu da abu qatada sai ya tambaye shi ma sana'ati dinaran maimakon ma fa'ala dinaran wanda wata riwaya ce wannan yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2753 in ka dubi ahkamul jana'iz shafi na 27 zaka ga muhammad nasiruddin al-albani ya kawo wannan yana sahihul targhib hadisi na 1812 akwai bayanai kamar kashi hudu takaitattu da zamu yi kan wannan hadisi wato wannan hadisin ba shi kadai bane yazo da bayani kamar haka akwai wani hadisi da aka samu na biyu wanda yana sahihul bukhari shi wannan hadisin yana sahihul bukhari in ka dubi wannan hadisin na jabir <clears throat> yanda muka karanta shi ba a kawo al'imam bukhari ko muslim cikin waɗanda suka ruwaito shi ba to akwai hadisin da yana sahihul bukhari babu iza a hala dainal mayyiti ala rajulin jaza shine hadisi na 2169 kuma al bukhari ya kawo shi ma a kafala wato ya kawo shi a wurare da yawa cikin sahih bukhari hadisin salamatu bin akwa wanda shi ma al'ansari ne shi ma yana cikin musulman madina sahabin manzon Allah radiyallahu anhu qala yace kunna julusan inda nabi mun kasance muna zaune a wata rana a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam iz utiya bi sai aka zo da wata jana'iza idan an ce jana'iza ana nufin an kawo mamaci a masa sallah faƙalu sai suka ce salli alaiha ya rasulallahi ka yi maga wannan sallah faƙalu sai manzon Allah ya ce hal alaihi dainun shin akwai bashi a kansa ƙalu suka ce la babu bashi ba a jinsa bashi ƙalu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hal taraka shay'an ya bar dukiya kalula suka ce bar komi ba ba abinsa ba shi kuma bai bar dukiya ba fa sallallahu alaihi wa Allah sai tashi ya magawar sallah summa utiya bi janazatin ukhra sai aka zo da wata jana'izar kuma fa kalu suka ce ya rasulullah salli alaiha kai ma wannan gawar sallah kala sai ce hal alaihi dainu shin ana bin sa bashi kila na'am aka ce eh ana bin sa bashi kala sai manzo Allah ya ce fa hal taraka shay'an ya bar wani abu na dukiya kalu suka ce salasata da nanir ya bar sule uku ka duba talaucin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ishe mu misali shi mutum ya mutu bai bar komi ba wani kuma ya mutu ya bar sule uku fa salla alaihi sai manzon Allah ya mar salla suma utiya bi salisa aka zo da gawa ta uku fa kalu suka ce salli alaiha kai ma ga wannan sallah kala sai manzon Allah ya ce hal taraka shay'an shin ya bar wani abu Kalula suka ce a'a kala fa hal alayhi daynu ana bin sa bashi Kalu suka ce salasatu dananir ana bin shi sulai uku Kala sai manzo Allah ya ce sallu ala sahibikum ku yi ma dan uwanku sallah sai annabi ya ki mata sallah sai abu ya ce salli alaihi ya rasulullah wa alaihi dainuhu ka yi magawar sallah na ɗauki nauyin biyan bashi fasalla alaihi sai manzon Allah ya masa ya magawar sallah to anan kaga wannan hadisin yana sahih bukhari kuma har yanzu dai abu katada shine wanda ke tabiyan bashi din wanda yana nuna cewa labarin ba sau ɗaya bane abin ya auku shine bayanin ibnu hajar a cikin fathul bari kuma ba shi kadai ba an ruwaito hadisin daga sayyidina umar bin khattab akwai riwaya ta sayyidina ali bin abi talib akwai riwaya ta muhammad bin musanna a littafin umdatul ƙari mujallar na goma sha biyu shafin dari da goma sha biyu badruddin ya ce in ka dubi wannan hadisin na salamatu bin al'akwa yadda yanda ya da labari zakara salasata ahwalin ya bayyana wasu halaye guda uku al'awwal hali na farko ga wadda aka zo da ita lam yatruk malan wala dainan gawar farko ba abinta ba shi kuma ba ta da dukiya mutumin ya rasu ba shi da dukiya kuma ba abinsa ba shi annabi ya masalla a sani gawa ta bifa alaihi dainin wata raka malan ana binsa ba shi amma ya bar abin da za a biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah wa salis na uku fa alaihi dainu wa lam yaturk malan ana binsa ba shi bai bar abin da zai biya bashin ba annabi masa sallah ba saboda akwai bashi a kansa shi alhafiz al-aini yace wa lam yadhkuru rabi'a bai ambaci mutum na hudu ba wa huwa la daina alaihi wa taraka kamalan. mutum na hudu shine wanda ya mutu ba a bin sa bashi kuma ya bar dukiya la daina alaihi wa taraka Shida ya yace wa hadha hukmuhu an yi salla alaihi aiban inda za a zo da gawa ta hudu ita wannan gawar <clears throat> mutumin ya rasu ba a binsa ba shi kuma ya bar dukiya kaga annabi zai mai salla kenan saboda kai sa ba amfanin ma a faɗa shi yasa bai kawo na hudun ba ولم يذكره إما لأنه لم يقع وإما لأنه كان كثيرا أكثر ودن سكي متوى ذاك سامو أزاما من ذا الله باسا برن باشي دن a nan da ya kawo cewar mutumin ya bar sule uku a wannan riwaya da ta zo ta salamatu bin al'akwa eh, bashin da ake binsa sule uku hadisin jabir da muka karanta fa fihi dinaran mutumin ya mutu ana binsa sule biyu wanda riwaya da ta zo kenan da littafin bulugun mara hadisin jabir wanda yana sunan abi dawud da littafin da muka karanta sai ce kaifa tawfiqu bayna riwayat salasi wa riwayatul ithnaini ga hadisin salamatu bin al-akwa yace wannan mutumin da annabi ya ki masa sallah sule uku ake bin shi au hadisin jabir fa sule biyu ne ya zami mu hada labarin wuri guda sai yace yuhmal bi annahu kana dinarain wa nisfan tana yiwuwa bashin da ake bin sa sule biyu ne da rabi ba sule biyu bane cip faman qala thalatha eh, eh, jabbar al-kasra salamatu bidul akwa shi sai ya ce su ne uku ne saboda ya ɗauki rabin shi ma haƙƙi ne shi kuma jabir fa da ya ce dinarain su ne biyu ne algan shi jabir ya jefar da rabin saboda yana ganin ba komi ba ne salamatu bidul akwa sai ya ɗora rabi akan rabin wancan rabi shi ya sa ya ce su ne uku ne aukan asulu zalika salasa tana yiwuwa kuma asali bashin da ake bin mutumin sule uku ne fa waffal mayyitu qabla mautihi dinaran amma kafin mutumin ya rasu ya biya sule daya wa baqiya alaihi dinaran kaga saura sulalla biyu saboda haka salamatu bin al-aqwa da yake cewa mutumin ya mutu ana binsa sa sule uku ya faɗi hakikanin labari amma ai mutumin kafin ya rasu ya biya sule ɗaya. dan haka yasa shi Jabir sai ya ce sule biyu ne kawai bi itibari ma baqiya min ad shi jabir ya yi la'akari da bashin da ya saura a kan wannan mutumin in an kaddara kenan mutum ɗaya ne hadisin na mutum guda ne salamatu bin akwa ya ba da labarinsa jabir shi ma ya ba da labarinsa amma shi ibn hajar a cikin fatul bari ya ce labarin nan ba mutum ɗaya ba ne labaran mutanen suna da yawa kuma wanda shi ne ya fi zama gaskiya saboda akwai riwaya da ta zo a sunan ibn majah hadisin abu kata da shi kansa abu kata da ya ce samaniyata ashara dirhaman kudin da ake bin wannan mamacin sulan azurfa goma sha takwas ne akwai riwaya da ta zo ma goma sha bakwai su kaga ya nuna labaran suna da yawa abin ya auku ba sau ɗaya ba kuma shi abu kata da duk sa'ilin da abin ya auku sai a dace shi yake biyan wannan bashin saboda haka sa ibn hajar a cikin fathul bari mujallal na hudu shafin 547 yace yujma'u in sabata bi ta'addud ya nuna cewa abin ya auku a akai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba so guda bane to kaga riwaya ta biyu kenan da muka samu hadisin salamatu bin akwa sai na uku hadisin yana sunan ibn majah kamar yadda muka ce shine hadisin abdullahi bin abi qatada an abihi abu qatada al-ansari abu da shi da kansa ya ba da labari yana cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janaza utiya bi janazatin li yusalli alaiha an taba zuwa da gawa don annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah fa sai annabi ya ce sallu ala sahibikum ku yi ma dan uwanku sallah fa inna alaihi dainan saboda ana bin shi bashi kaga su ba sani ba amma annabi ya sani Allah ya sanar da shi da aka kawo gawan maimakon annabi ya yi tambaya kaga a hadisin jabir annabi ya yi tambaya a hadisin salamatu bin al'akawa annabi ya yi tambaya amma a hadisin ta qatadatul ansari manzon Allah bai tambaye su ba sai ya ce kuma gawar kuma dan uwanku sallah kawai saboda ana bin shi shi kaga annabi ya riga ya sani sai ta da ya ce ana kafalu bihi ya rasulullahi na dauke nauyin biyan bashin Kala da nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce bil wafa'i ka yadda zaka biya kala sai ce bil wafa'i zan biya wa kana alladhi alaihi 18 aw 19 dirhaman shine abu katada yace kudin da ake bin mutumin ya kai sulan azurfa 18 ko 19 to kaga labarin daban ne kenan kuma hadisin yana sunan nasa'i yana babul kafalati bidain mutum na hudu ita ce asma'u bintu yazid asma'u bintu yazid ita ma ta ruwaito hadisi mai kamar haka du'iya rasulullahi ila janazati rajulin an taba kiran manzon Allah zuwa ga jana'izar wani mutum min al-ansar mutumin yana cikin musulman Madina kaga wannan shi ya fassara abin da Jabir ya ce minna yana nufin min al-ansar a hadisin Asma'u Bintu Yazid wato wani mutum ya rasu a madina daga cikin sahabban manzon Allah mazaunan madina ma wubi a sariru lokacin da aka aje gadon Kunga ya nuna cewa makara tana da asali daga manzon Allah makara ta ɗaukar gawa ashe idan za a yi magawa sallah kan makara ake mata domin abinda asma'u binti yazid ta faɗa an aje makaran a gaban manzon Allah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam taqaddama nabiyullahi li yusalli alaihi manzo Allah sai ya tinkara ya matso dan ya magawa sallah sun malta fata sai annabi ya waiga faƙala sai ya ce ala sahibikum dainun shin dan uwanku akwai bashi a kansa ne kalu suka ce na'am ya rasulullahi dinarain da kwarai kuwa ana bin shi sule biyu faƙala sai manzo Allah ya ce sallu ala sahibikum ku yi wa dan uwanku sallah faƙala abu qatada sai abu qatada ya ce inna nadinuhu ya nabiyallah wato mun ɗauki nauyin bashinsa ya kai annabin Allah kaga hadisin ita ma asma'u bintu yazi shi dai abu da din shi ne wanda yake ta ɗaukar nauyin bashi, abu katada yace mun ɗauki nauyin wannan bashi ya kai annabin Allah fa sallallahu <clears throat> sai annabi ya magawa sallah kuma isnadin hadisin ta shi ma yana da kyau wa qad waqa'at hadhihi al-qissa marratan ukhra wanda ya zo ta riwayar al-imam dara kutuni, wanda shi ne mutum na hudu sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda wannan riwaya ta sayyiduna ali kenan sayyiduna ali yace kana rasulullahi idza utiya bi jinaza lam yas'al an shay'in min amali rajuli shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka taho da gawa ana son ya mata sallah annabi baya tambayar aikin mutumin baya tambaya game da aikin mutumin kaga wannan ya gwada maka idan za ka yi ma mutum sallah karka tambaya a wannan ko yana kulawa da sallah ko ko dai shaidani ne a'a kai dai ka yi ma mutum sallah manzo Allah bai tambaya aikin mutumin wa yas'alu an dainihi amma fa annabi yana tambaya game da bashi manzo Allah bai tambaya game da aikin mutum kafin ya yi masa sallah amma fa yana tambaya game da bashinsa fa in kila idan aka ce alaihi dainun ana bin sa bashi kaffa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kame ba zai mai sallah ba wa in kila laita alaihi dainun idan aka ce ba a bin sa bashi sayyidina ali ce sallah sai manzon Allah ya magawar sallah to shine sayyidina ali yace ce utiya bi jinazatin wata rana sai aka zo da wata gawar da aka zo da gawa saboda annabi ya mata sallah falamma qama liyukabbira lokacin da annabi ya tsaya abin da ya rage kawai shine ya yi kabbara sa'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya hal alaihi dainun shin ana bin mutumin nan bashi faqalu suka ce dinaraini dinarani ana bin sa zinari zinare biyu kaga shi ma yayi kama da hadisin Jabir da hadisin Asma'u bintu Yazid duka ana cewa sallallahu biyu ne fa'adala anhu sai manzon Allah ya kauce kaga da har ya tsaya ba abin da ya rage sai dai ya kabbara da aka ce ana bi mutumin bashi sai manzon Allah ya kauce wato ya matsa faqala aliyun sai sayyiduna ali ya ce kuma alayya ya rasulullah na ɗauki nauyin biyan sulallan nan guda biyu wa huwa bari'un minhuma shi mamacin ya barranta daga gare su a wata riwaya fa yace ya rasulullah kuma alayya wa ana lahuma daminun waɗannan sullalla biyu sun dawo kaina ni na lamunci biyansu fasalla alaihi sai manzon Allah ya magawar sallah sai da aka gama sallah sun ma'akbala ala aliyin sai eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo ya kalli sayyidina ali faƙala sai ya ce masa jazakallahu anil islami khairan Allah ya saka maka da alkhairi game da hidima da kai wa musulunci wa fakkari hanaka kama fakkakta kama fakakta rihana akika Allah ya kubutar da kai yanda ka kubutar da dan uwanka sai annabi ya ce ma min muslimin fakka rihana akihi babu wani musulmi da zai kubutar da wani dan uwa musulmi illa fakka Allahu rihanahu yawmal qiyama fata shi ma Allah ya kubutar da shi a ranar tashin kiyama sai wasu na cewa a ah, haza li ali radiyallahu anhu wannan fa na ali ne kawai kafa amlil muslimin ya rasulullahi koko ya shafi musulmai duka fa qala sai manzon Allah ce bal lil muslimina amma ya shafi musulmai gaba ɗaya. kaga wanda ke nuna cewar akwai falala ka biya wa mamaci bashi akwai falala kuma akwai mutumin da na sani mai ƙoƙarin gaske wanda yake biyan basu suka na mutane yan uwa musulmai waɗanda suka mutu baya ga cewar yana taimakawa wajen likafani da sauransu kuma idan har aka yi mutuwa to sai ya taho gidan ya tambayi mamata yan uwansa don Allah ana bin wannan mutumin bashi bisa dukkan alamu domin Allah yake saboda baya yin sa a bayyana a boye yake zai dawo gidan mamaci ya tambayi iyalan saboda Allah ana bin shi bashi eh nawa ne don Allah ku turo waɗanda suke bin sa bashi din ku zo tare da su waje na. kuma zai in ya samu tabbas sai biya ba su suka akwai lada mai yawan gaske Eh, wanda hadisin na ali din nan yana da rauni duk riwayar da muka kawo tana da kyau amma wannan hadisi na sayyidina ali yana da rauni amma duk da haka la shakka abin da yazo cikin bayanin sayyidina ali din gaskiya ne duk wanda ya taimaki dan uwa musulmi Allah zai taimake shi wanda akwai hadisin ya inganta so kaga wanda ya taimakawa wani dan uwa musulmi ya sauke mar wani nauyi mai rai ko matacce babu shakka zai samu lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala hadisi na biyar shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana kama da hadisin Sayyidina Ali bin Abi Talib shi Abu Sa'id al-Khudri yace shahidan nabiyyu janaza wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci jana'iza ya halarci jana'iza wato ya fito zai magawa sallah falamma wubi'at lokacin da aka aje gawan kila sai aka ce alaihi dainun akwai bashi da ake bi mutumin nan fa da aka faɗi haka fatanaha rasulullah sai manzon Allah ya ja baya kaga a riwayar Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah bai mayi tambaya ba saboda sahabbai sun gane annabi bai son yayi magawa sallah idan ana bin ta bashi nan take sai aka gaya masa ai wannan mamacin akwai bashi da ake bin sa fatanaha rasulullah sai manzon Allah ya ja da baya da baya faƙala aliyun sai sayyiduna ali ya ce ya nabi yalla ana baminun lidainihi ni na lamunci biyan bashinsa wannan fa hadisin abu sa'id al-khudri ne ba hadisin shi kansa na ali ba abu sa'id al-khudri yake ba da labari lokacin da annabi ya ki yayi magawar sallah na ali ya ce ya lamunci biyan bashin qala sai manzon Allah ya ce fakkallahu anka ya aliyun rihanaka ya kai ali Allah ya kubutar da kai kama fakakta an akhikal muslim rihanahu yanda ka kubutar da dan uwa musulmi qalu sahabbai suka ce ya rasulullah li aliyin khassatan am lil mu'minina amma wannan ya takaita ga ali ne ko ko ya shafi mu'mine gaba daya <clears throat> qala sai manzo Allah ya ce lil mu'minina ammatan wannan ya shafi mu'mine baki daya amma shi ma hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana da rauni isnadinsa kamar yadda hadisin zuna ali shi kansa yake da rauni to waɗannan riwayoyin duka sun tabbatar da cewa hadisin jabir ɗin nan gaskiya ne daga hadisai da muka karanta waɗanda sun fi ma hadisin jabir inganci da waɗanda suke daidai da shi da waɗanda suka kasa shi wanda sun tabbatar a zamanin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam idan an kawo gawa yana tambaya wata gawar ma idan an zo da ita Allah yana sanar da shi saboda haka annabi in dai ya tabbata mamaci ana binsa bashi to fa annabi ba zai ma wannan mamaci sallah ba zai ce ma yan uwa musulmi ku yi masa sallah amma shi ba zai yi sallah ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في sai bayani na biyu game da wannan hadisin bayani na farko mun kawo riwayoyin hadisin riwayoyin da suka zo da bayani wanda ke kama da abin da hadisin ya nuna bayani na biyu wato shine abin da hadisin yake karantar da mu wannan hadisin da muka karanta a littafin bulugul maram hadisin jabir yana karantar da mu na ɗaya suƙutu dain bashi yana sauka daga kan mamaci wato wani yana iya ɗauke bashin mamaci shine ne waɗannan hadisan abinda duk suke mana ishara da shi wanda ya zo cikin littafin ibn qayyim jauziya kitabun ruh akwai wani littafi guda da ya rubuta kitabun ruh littafi ne muhimmi shafin 161 ibn qayyim ya ce wa ajma'al muslimuna ala anna qada'a ad-dayn yasqutuhu min zimmatihi duk musulmai sun yi ittifaki saboda waɗannan hadisai musulmai sun yi ittifaki akan cewa idan an biya wa mamaci bashi to bashin ya sauka bashin ya sauka daga kansa walau kana min ajnabiyyin kuma koda ba dan uwansa bane abinda zai nuna maka haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kin sallah ga mamaci saboda ana bin sa bashi eh abu kata da yake cewa zan biya manzan Allah bai ce kai kuma waye mai dangantakanku. wansa ne a kani ko kawu babbansa Manzan Allah bai wannan tambayar ba ka yarda ne kawai abinda annabi ke neman sani ka yarda cewar hakkin nan ya dawo kanka kai za ka biya saboda haka wannan ya nuna mana biyan bashin mamaci bai shafi dangantaka ba don haka idan mutum ya riga ya rasu ko da wani bare ne wani wanda bai san shi ba ya biya bashin bashin ya sauka shine ibn al-qayyim ce wa qaddalla ala zalika hadithu abi qatada hadisin labarin abu qatada ya mana ishara ga haka kuma gaskiya ne a fili yake domin da a ce dole ne sai yan uwan mamaci ne za su biya mar bashi babu shakka annabi da ya tambaya ka duba riwayoyin hadisin da muka karanta wanda mun kawo riwaya ta kai kamar biyar duk waɗannan hadisai da muke karantawa babu inda annabi ke cewa kai ɗan uwansa ne wanda ya nuna cewar kowa zai iya biyan bashin mamaci kuma idan dai aka biya hakki ya sauka daga kan shi wannan wani taimako ne da aka samu wato daga Allah tabaraka wata'ala na sauki saboda za ka samu mutum ya rasu yan uwan nasa ma ba su da halin da za su biya mar bashi din inda an bari sai yan uwan shi ne za su biya mar bashi da mamata sun shiga wani hali amma sai Allah ya sauwake kowaye ya biya bashin mamaci wannan bashin ya sauka kaga ya sauke masa wannan haƙƙi wato akwai abin da ya kamata mu sani wanda ya zo cikin bidayatul mujtahid na ibn rushdi yana mujallar na shafi na 231 akasarin malaman sunna ibn rushdi ya ce jumhurul ulama'i akasarin malaman sunna sun ce inna duyuna tahillu bil mauti da zaran mutum ya mutu to ba su suka fa lokacin biya yayi da bashin da shi mamaci yake bi da bashin da ake binsa to fa dole sai an kawo su da yawa mutane sukan yi tambaya akwai bashi tsakanina da wani ya rasu amma babu wanda ya sani sai Allah amma lokacin biyan bashin bai yi ba shin zan bari kenan sai lokacin biyan bashi yayi kafin zan zo la misali mamaci yana bin ka bashi alkawarin da kuka yi shine bayan shekara zaka biya shi yanzu ya mutu to mutuwar da ya yi magana shekara ta kau yanzu tun da ya mutu yanzu ne biyan bashi amma ba ƙa'ida ba ne a biya nan take saboda haƙƙi ya yi ƙaura haƙƙi ya yi ƙaura yanzu dukiyar ba tashi ba ne ta magada ce saboda haka wajibi ne ka zo ka samu magadan nan ka sanar da su haƙƙin da ke tsakaninka da wannan mamaci akwai bashi tsakanina da shi amma sai shekara guda zan biya a ce to adama wannan alkawari ne tsakaninku ba za mu tozarta shi ba a ce babu laifi za a iya barin ka zuwa shekara ɗin biya sannan akwai eh, abu na biyu shine idan mamacin ana bin sa bashi bashin kuma ana eh, abin nan wanda aka eh, bashi ne wanda yake biyan sa bi taqsid an an yi tsari ne akan za a rika biya kadan kadan kamar misali ya karbi haya for chess sai ya rasu kaga za a rika biyan bashi din a wata-wata misali za a rika biyan bashi wata-wata dubu har je zuwa wata goma ya zama dubu tamanin to sai ya zama gashi yanzu mamaci ya rasu to ba za a ce wannan haya pocis ya soke ba la alkawarin biyan dai yana nan saboda haka wanda ya taho zai biya ya ɗauki nauyin zai biya wa wannan mamacin bashi wannan tsari na haya chess zai bi har yanzu saboda alkawarin da aka yi da mamaci zai rika ba da dubu ishirin ne har zuwa wata takwas misali nan gaba eh, ko watanni ko shekara guda don haka wanda ya zo cikin fatawar lajina mujallar na takwas shafi na 344 man mata wa alaihi a kafafun lam yahil waktu sadadiha wa tahammalaha anhu gairuhu fa innahu tabra'u bi zalika zimmatul mayyit wa la yalzamu at-ta'jil fi sadadiha idan mamaci ana bin sa bashi bashin kuma ba take zai biya ba zai rika biya kadan kadan ne har abin nan to yanzu tunda ya rasu wani ya zo zai biya mar bashin yana da zaɓi yana iya biyan su gaba ɗaya a take yana iya kuma bin wancan tsari da aka bi na ya rika biyan wannan dai alkawari da aka yi har zuwa karshen biyan bashi din to anan nan za a ce shin wancan mamacin ya kubuta ko bai kubuta ba tunda ba a gama biyan bashin ba shine malamai suka ce la tabra'u bi zalika zimmatul mayyit abinda ake nema shine an samu wanda ya yarda zai biya don hikimar tambayar da manzon Allah yake musu kenan lokacin da annabi yake tambayar Abu Katada ka yadda hakki ya dawo kanka mamaci ya kubuta Abu Katada yace kware kuwa to kaga ya nuna cewar da zaran Abu Katada ya yarda zai biya wannan bashi ko da bai biya ba ya nuna hakki ya sauka daga kan wannan mamaci saboda haka yasa manzon Allah ya yi magawar sallah don haka yasa malamai suke cewa idan aka samu wanda ya alkawari zai biya bashi la yalzamu ta'jil fi sadadiha bal tusaddad fi awqatiha bal tusaddad fi awqatiha dama alkawarin da aka yi shine an bashi mashin zai rika biyan 20 20 na watanni takwas ya zamanto ya rasu to tunda ya rasu wani ya yadda zai biya waɗannan basu suka saboda aiki da hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace almuslimuna inda shurutihim musulmai suna tsayawa ga sharadin su to tunda musulmai na tsayawa ga sharadin bai kamata a canza alkawarin da aka yi na cewa nan da wata takwas ne za a biya kudin wannan babur din ba saboda haka wanda ya karbi ya yadda cewa zai biya wa mamacin bashi yana iya bin wannan tsari sai bayan wata takwas kafin nan ya ƙara biya kuma yana iya biya nan take wannan shine abu na biyu da hadisin yake bayani na biyu da yake kan wannan hadisi wato eh, abinda hadisin yake karantar da mu idan wani ya yarda zai biya wa mamaci bashi to hakki ya sauka daga kan wannan mamaci wannan zahiri ne wanda abinda hadisin manzo Allah ya mana isharar da shi kenan sai bayani na uku akan wannan hadisi dama bayanai kashe hudu ne eh, zikr ma yustafadu minhu littafin fathul bari ibn hajar da yake sharhin hadisin da muka karanta yana mujallar na hudu shafin 545 wato alhawala wa baman yake ibn hajar dama shine mai littafin bulugul maram ce alhawala da abdaman inda ba'dul ulama mutaqaribati wanda ya faɗa cikin fathul bari da alhawala da kuma abdaman juyan bashi da lamuntar bashi suna da kama suna da kusanci ta wajen ma'ana li'annahuma yantaziman fi kauni kulli minhuma naql zimmati rajulin ila zimmati rajulin akhar saboda idan aka ce an yi juyan bashi an dauke bashi daga wuyan wani zuwa kan wani idan aka ce Allah mun ci bashi kaga an dauke bashin da ake bin wani an dawo da shi kan mutum kaga sun zama kamar suna da kamanni sai ya ce to amma saboda haka yasa ibn hajar ya hada hadisin nan da kuma bayanin alhawala ya hada su a wuri guda saboda suna da kamanni wadda fi hadal hadis shi wannan hadisi na jabir da muka karanta yana karantar da mu ana lamuntar bashi wani irin lamuni ne ake magana a kai wani irin lamuni ake magana a kai wato wannan ya shafi lamuntar bashin mamaci wanda yana yana da suna malamai sukan kira shi alkafala sukan kira shi abbaman to ne ibn hajar yace fasara Hawala hawalati sawa'un da shi da alhawala sun zama daya domin kamar juyan bashi akai abu qatada ya yarda bashin da ake bin mamaci ya dawo kansa kaga ya zama alhawala ya juya bashi ya dawo ma kansa to amma asali alhawala a ɗauke bashi daga kan wani ne a kai kan wani wanda kamar abu ne wanda ke aukuwa tsakanin mutum uku sai ya zama to akwai kamanni a kai saboda haka yasa ya kawo sababi guda sai ya ce zahaba jumhur ila sihati hadhihi kafala akasarin malamai sun ce idan mutum ya rasu wani ya ɗauki bashi kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, malaman sunna gaba ɗaya sun yadda cewa wannan shari'a ta inganta a kai ta ingantar da shi idan mutum ya rasu wani yana iya biya mar bashi amma inda aka samu saɓani shine shin idan mutum ya ɗauki nauyin zai biya bashin mamaci daga baya yana iya cewa ya fasa zai yiwu shine akasarin malamai suka ce a la ruju'a lahu fi malil mayyiti domin lokacin da za a yi sallar gawa ne <clears throat> annabi ya ce a to ku yi masa sallah sai abu kata da to kaga a daidai wannan lokaci ya kamata wani ya ce a zan biya abu kata da ne ce zan biya bashi sai manzon Allah ya mata sallah bai bai riga ya biya ba ko to kada bayan an koma gida ya dawo ya ce to na a biya ni kuɗi na la akasarin malamai sun ce inda ka yadda za ka biya magana ta ƙare amma shi al'imamu malik yana da fahimta a nan ya ce lahu an yarji'a in ƙala an inna ma bamintu li arji'a al'imamu malik ya ce kana da e, e, damar ka ce a biya ka idan dama can niyyarka ita ce za ka gaggauta biya mar kafin daga baya magada su biya ka ainihin ma ka taimaka mishi za ka gaggauta biya wato ya nuna ka dai gaggauta biya ne daga baya a biya ka so idan mutum ya yi wannan korafi alimamu mali ya ce to ya kamata magada su biya shi saboda ya nuna cewa ba biyan bashin ya yi ba wato ya taimaka ne a babi na alkafala kamar wato ya taimaka ne ya gaggauta biyan bashi na wannan mamaci amma daga baya a biya shi na shi bashi amma galibin malaman suna sun ce la idan dai ka yarda za ka ɗauki nauyin bashin mamaci to an gama babu halin ka dawo ka ce ka fasa fa idza lam yakul lil mayyit malun wa alima ad bi zalika hatta al malik ya faɗa al-imam malik yace amma lokacin da za a yi ma gawar sallah kamar misali lokacin da annabi ya tsaya zai yi ma wannan gawa sallah ana bin sa bashi eh nawa ne sule biyu ya bar abin biya a'a Maza Allah ce kuma ta sallah sai Abu da ya ce zan biya kaga Abu da ya san wannan mamaci ba shi da halin biya bai bar dukiyan ma da za a biya ba shi da Imam Malik ya ce to idan ko mutum ya sani dama can ka san mamacin nan bai bar abin da za a biya bashin ba ka ce ka ɗauki nauyi za ka biya mar to baka da ikon zuwa ka ce ka fasa amma idan ba ka sani ba saboda taimako a gaggauta biya wa mamaci bashi wannan ma alkhairi ne a fahimtar alimamu malik wannan ma alkhairi ne saboda ka sai ka gaggauta biya mar bashi da nufin a dawo magada su biya ta saboda tana yi wa yana da dukiya da ya bari a nan wanda ya nuna cewar daga baya za a iya biyan ka wannan abin da wato kai ka bayar din idan dai dama can baka sani ba limamu mari ya ce amma idan ka sani shi wannan mamaci bai bar komi ba ka yadda cewa za ka biya masa bashi to baka da ikon daga baya ka dawo ka ce ka fasa shi ne ibn hajar a ƙarshe ya ce wa hadal hadisi hujjatun lil ya ce wannan hadisin dai hujja ce da take tabbatar da fahimtar akasarin malaman sunna akan cewa idan ka yadda. ka ɗauki bashin mamaci baka isa daga baya ka ce na fasa ba wanda shine jumhurin malamai abin da suka faɗa wannan hadisi hujja ne saboda kaga ai annabi yayi ta nana ta magana ga Abu Qatada dan Abu Qatada ya gane fa daga baya bai sai ce ya fasa ba Abu Qatada yace ya yadda shi sa manzon Allah yake cewa wal mayyitu anhuma bari'un mamaci ya barranta game da waɗannan sulalla guda biyu in aka ce ya barranta ya nuna cewar wato daga baya ba za a zo a ce magadansa su biya shi wannan bashin ba a littafin umdatul qari alhafizul aini shi ma eh, mujallar na goma sha biyu shafin dari da goma sha biyu ya kawo bayanin alimamul khattabi wannan bayanin bai zo a cikin ma'alimu sunan littafin alimamul khattabi ba alimamul khattabi ya ce fihi anna bamana daini anil mayyiti yubrihi in kana ma'luman wannan hadisi ya tabbatar da cewa idan wani ya lamunci biyan bashi da ake bin mamaci to mamaci ya barranta sawa'un khallafal almayyitu wafa'an aw lam yukhlif aw lam shin mamacin nan ya bar abin da zai biya ko bai bar komi ba wato ko da mamaci bai bar komi ba idan wani ya ce ya ɗauki bashinsa to an gama wannan mamaci babu wani hakki da yake kansa wa zalika annahu sallallahu alaihi wasallam innama tana'a min as-salati lirtihani zimmatihi bidai me ya hana annabi yayi magawar sallah saboda ana bin gawan bashi ana bin wannan mamaci bashi falam yabra bi damani abi qatada falau lam yabra bi damani abi qatada lama salla alai da dai a ce a bayan abu qatada ya dauki alƙawarin zai biya duk da haka wannan hakkin bashin bai sauka ba Aida annabi bai yi magawar sallah ba wal illatun mani'a qa'imatun saboda ya gwada cewa abin da ya hana a yi magawar sallah ana binta bashi wani ya ce zai biya bashin sai manzon Allah ya magawar sallah kaga ya gwada cewa abin da ake bin mamacin yanzu babu shi saboda haka idan wani ya yarda cewa zai biya wa mamaci bashi wannan hakki ya riga ya sauka sai bayani na ƙarshe akan wannan hadisin wanda bai zo cikin wannan riwaya da muka karanta ba ibnu hajar bai kawo shi a nan ba wato a ƙarshen hadisin da manzon Allah yake ce ma Abu da al'ana na baradat alaihi jilduhu al'ana na baradat alaihi jilduhu manzon Allah lokacin da Abu ƙata da ya ce ya biya yanzu ya ce ai yanzu ya biya bashi sai manzon Allah ya ce to a yanzu ne fa fatarsa ta yi sanyi wannan kalma da annabi ya faɗa ta samu fahimta biyu wajen magabata shin me annabi yake nufi da cewa fatar mamaci yanzu ta yi sanyi me ake nufi fahimta ta farko abinda annabi yake nufi yanzu ne mamacin ya huta yanzu ne ya huta idan aka ce yanzu ne ya huta bai nuna cewar dama can ana mar azaba ba la ai ba a ce maka ka huta sai ka samu ni'imar Allah wanda ya cimma ni'imar Allah a bayan mutuwarsa shine ya huta saboda haka idan annabi ya ce yanzu ne fatar mamacin ta yi sanyi yana nuna cewa annahu lam yafil ilan na'imi ba'du bai riga ya isa ga ni'imar Allah ba tukun saboda me saboda ana bin sa bashi idan mutum ya mutu ana bin sa bashi baya isa ga ni'imar Allah sai an biya bashi wannan fahimtar farko kenan me ya dalilin wannan fahimta akwai hadisai da aka samu akwai dalilai guda biyu dalili na farko hadisin samura bin Jundu shi ma sahabi ne Allah ya kara yadda gare shi samura bin Jundu ya ce wata rana mai kala rasulullahi za ta yaumin sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya yi tambaya a majalisinsa ha huna ahadun min banin najjari shin anan akwai wani daga banun najjar fanada salatan sau uku yana kira la yujibuhu ahadun babu wanda ya amsa masa kuma a majalisinsa wato annabi ya yi kira shin a wannan majalisi akwai wani daga kabilar banun najjar sai da ya kira sau uku ba wanda ya bashi amsa summa inna rajulan ajaba sai wani mutum ya amsa mar sai ya ce yace gani ya rasulullah sai annabi yace sami'ta nida'i shin ka ji kiran da nayi kai kala sai yace na'am na ji kiran ka ya rasulullah kala sai maza Allah yace inna fulanan allazi tuwaffa allazi minkum sai annabi ya kira sunan mutumin amma shi samura bin jundub bai bayyana sunan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane da ya rasu daga cikinku wato ku zuriyar wani wani da ya rasu dinnan nan ka dihtu bisa anil jannati an tsare shi bai isa aljanna ba fa manzo Allah yake gaya mishi manzo Allah sai yace min ajli daini saboda bashin da ake bin shi min ajli daini alladhi alai shine sai annabi yace fa in shi'tum fafduhu in kun ga dama ku fanshe shi wa in shi'tum fa aslimuhu ila azabillah in kun ga dama sai ku kyale shi ga azabar Allah hadisin yana sunan abi dawud babu tashdid fi daini yana ahkamu janayis na albani shafin 26 so wannan kaga abin da annabi ya faɗa manzo Allah yana mana ishara da cewa idan mutum ya rasu waɗanda suka fi cancantar su biya mar bashi su ne makusantan shi amma dai ba dole sai su ba ai saboda hadisin Abu Qatada wanda shine abin da Ibnu Qayyim Jawziya yake faɗa amma mafi cancanta waɗanda ya fi dacewa su biya mar bashi su ne ‘yan uwansa saboda haka yasa annabi yake kira sau uku anan akwai wani daga cikin kabilar banun najjar sai da annabi ya kira sau uku ba wanda ya amsa shine manzo Allah ya ce to in kun ga dama ku fanshe shi in kun ga dama ku kyale shi wato an tsare shi ihtubisa anil jannati an tsare shi bai isa aljanna ba wanda ya nuna cewa wa wannan da ya rasu bai riga ya isa ga ni'imar Allah ba idan aka ce baka isa ga aljanna ba baka isa ga ni'imarta ba idan mutum ya rasu baya shiga aljanna kai tsaye amma hadisan manzon Allah sun tabbatar mana ana bude mar kofofin aljanna ni'imar aljanna tana isowa gare shi kaga ya nuna wannan ni'imar ma da take isowa ga mamaci ba za ta iso gare shi ba saboda ana bin shi bashi akwai riwaya ta biyu ta hadisin samura samura yace khatabana rasulullah a wannan riwaya ya ce wata rana manzon Allah ya mana hudu ba kala sai ya ce ha huna ahadun min bani fulan shin anan akwai wasu da suke kabilar banu fulan ‘ya'yan wane fa yi yujibu ahadun babu wanda ya amsa mishi abin da ya kake ji ana banu fulan banu fulan ga larabawa saboda larabawa su ne kabilar da suka fi kulawa da asali zai wuya ka samu wata kabila mai kulawa da asali kamar ta larabawa saboda haka yasa sai a zubi kakanku sai a kira zuriyarsa banu fulan idan aka ce maka waɗannan ƙuraishu ne ai ana nufin 'ya'yan wani ne su haka za a ce banu najjar banu adiyi sunan wani ne sai a dubi kakansu sai a ce zuriyar wani kuma akasari za ka samu suna haɗuwa su zauna unguwa guda fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin anan akwai wasu daga zuriyar wane falam yujibu ahadun babu wanda ya amsa mishi sun makala sai annabi ce hal ha huna min bani fulan shin anan akwai wani daga zuriyar ƴaƴan wane falam yujibu ahadun babu wanda ya amsa mar sun makala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ha huna ahadun min bani fulan akwai wani daga zuriyar wane anan fa kama rajulun sai wani mutum ya miƙe fa kala ana ya rasulullah gani faƙala ce mazan Allah ya ce ma mana aka an tujiba ne fil marratayn ulayayn me ya hana ka amsa min a karo na biyu da na yi tambaya shine sai annabi ya ce amma inni lam unawwih bikum illa khairan ban yi niyyar komai da nake kiran zuriyar wani zuriyar wani ba niyyar komai ne ba face alkhairi abinda nake so in gaya muku in na inna kun ma'asurun bidainihi dan uwanku fa an tsare shi ta dalilin bashin da ake bin sa shi yasa nake ta kiran ku kaga Allah ya sanar da annabi kenan ta gaibi Allah ya sanar da annabi ta ilimin gaibi wannan mutumin ana bin bashi su bu sani ba wato wannan yana daga cikin albarkan da sahabbai suka samu na kasancewar manzon Allah ya rayu tare da su saboda kaga wannan ni'ima ce yanzu in a yau ne babu wanda zai san wani naka ya mutu da bashi saboda haka amma a zamanin annabi saboda darajar da sahabbai suka samu Allah sai ya sanar da annabi saboda nan da nan yayi ceto ga wannan da ya rasu ya isa ga ni'imar Allah tabaraka ta'ala shine samura bin jundub yace fa laqad ra'aytuhu adda anhu hatta ma baqiya ahadun yatlubuhu bi shay'in samura yace ai wannan mutumin da yace ni ne nan take ya biya basu sukan wancan dan uwan har sai da aka wayi gari babu wanda ke bin sa bashin komi hadisin yana sunan nasa'i wannan riwaya ce ta al nasa'i riwaya ta farko tana sunan abi dawud yana babu tagliz fi dain sunan nasa'i akwai riwaya ta uku tana al-musnad al-imam ahmad da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim hadisin samura bin jundub har yanzu samura yace salla rasulullahi zata yaumin wata rana annabi yayi sallah falamma aqbala lokacin da annabi ya gama sallah sai ya juyo dama idan annabi ya gama sallah yana juyowa ya fuskanci mutane sannan sai ya ce hahuna min bani fulan ahadun shin akwai wani daga zuriyar wani faƙala rajul sai wani mutum nan take ce haza fulan ai ga wani faƙala sai manzon Allah ya ce amma inna sahibakum qad kubisa an babil jannati kaga wannan sai ya fassara duk sauran hadisin manzon Allah ya ce dan uwanku an tsare shi bai isa ga kofar aljanna ba me dalili bidainin kana alaihi saboda bashin da ake bin sa kun ga kenan ya nuna tsarewar da ake wa mutum baya isa ga kofar aljanna tsarewar da ake wa mutum baya samun ni'ima a bayan mutuwarsa a matsayinsa na musulmi saboda kai musulmi babu abin da ya rage maka ka cimma ni'ima sai mutuwa da ka mutu ni'imar da zaka samu wallahi idan aka nuna maka duniya ba za ka yi sha'awar ka dawo ba Allah ka samu samu wannan kyakkyawan ƙarshe to amma ga abin da ke hana mutum ya isa ga wannan ni'ima shine bashi faqala rajulun sai wani mutum nan take ya ce alayya dainuhu ya rasulullah ba su sukan nashi na dauka faka ba ku sai ya biya wannan riwaya tana silsilatu sahiha hadisi na 3415 kun ga wannan hadisin ya tabbatar idan mutum ya rasu ana binsa bashi ba azaba bace la menene ake mar ana hana shi isa ga kofar aljanna ana hana shi samun ni'imar aljanna ni'ima da ake bawa musulmai a bayan mutuwarsu saboda ana bin shi bashi wannan ni'imar ba zai samu ba sai fa an biya mar wannan bashi dalili na biyu shine hadisin sa'ad bin al-atwal sa'ad bin al-atwal yace mata akhi wani dan uwana ya rasu wata raka salasa mi'ati dinar ya bar sulan zinari har ɗari uku wata raka waladan sigaran ya bar yara ƙanana aratu an unfiqa alaihim sai na nufin zan zan ɗauki wannan dukiya in yi ta hidima ga yaran faƙala li rasulullah sai manzon Allah ya ce min inna akaka mahbusun bidainihi dan uwanka din nan fa an tsare shi saboda bashin da ake bin sa fazhab maza maza ka tafi faqbi anhu ka biya mar wannan bashin kala yace fazhabtu na tafi faqabaitu anhu na dai wannan sulalla 300 da ya bari nayi ta biyan bashin summa ita sai na dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu nace ya rasulullah qad qabaitu anhu na biya mar basu suka din walam yabqa illa imra'atan illa imra'atan tad'i dinarain mutum ɗaya ne ban biya shi bashin da ya korafin yana bi ba wata mata ta ce tana bin shi bashin sulle biyu na zinari wa laifat laha tun kuma ba ta da wata hujja bata nuna min shaida da zai tabbatar da tana bin dan uwana bashi ba saboda haka naki in biya ta sai annabi yace yace a'tiha fa innaha sadiqa manzo Allah yace ka je ka bata saboda ta faɗi gaskiya tana bin shi bashi wannan yana sunan ibn majah babu ada'i daini anil mai da kuma al-musnad al-imam ahmad yana ahkamu jana'iz na albani shafi na 26 kun ga wannan ya nuna cewar idan mutum yayi korafin yana bin wani bashi a bayan mutuwa malamai suka ce ko da babu shaida a biya domin annabi bai yi hukunci anan bai yi hukunci da shari'a na zahiri ba manzon Allah ya yi hukunci ne da shari'a na batini da ilimin baɗini ba da ilimin zahiri ba maimakon shi wannan sahabi da matar ta ce tana bin ɗan uwansa ba shi sule biyu sai ce ina shaida kaga ya yi aiki da shari'ar manzon Allah albayyanatu liman da'a wal yaminu ala man ankara ai hadisin manzon Allah ne wanda duk yayi korafi ya kawo hujja shi yayi aiki ne da hadisin manzon Allah saboda haka tunda kin ce kina bin dan uwana bashi ina hujja babu takarda da aka rubuta bashi babu wani shaida da zai bada cewa yana nan ko ya sani shine sai ce to ba zai biya ba tunda babu hujja shine sai manzon Allah ya aiki da ilimin badini ilimin badini Allah ya sanar da annabi matar gaskiya ta yi saboda haka sai manzon Allah ya ce a'tiha fa innaha sadiqa ka bata don kuwa ta yi gaskiya annabi ya yi aiki da hukuncin badini kuma bai kau da wancan hukunci na zahiri ba shine malamai suka ce ashe idan mutum ya rasu wani ya zo ya yi korafin yana jin sa bashi <clears throat> kar a damu da cewar akwai shaida shine hikimar da annabi yake mada ishara da ita nan. kar ka damu da cewa akwai shaida na a yi kokari a biya mar saboda rashin biyan wannan bashin zai hana mutumin nan ga isa ga rahamar Allah <clears throat> sannan kuma tana yiwa gaskiya ne musamman a zamanin yanzu kaga kamar zamanin da mutane na kulawa da hakkoki amma a zamanin yanzu ba damu da hakki ba za ka samu wani yana bin wani bashi ya kai miliyan goma amma bai damu da inda ya aje takardar ba ba mamaki mata bace mai yiwa ma babu takardar wani ma ya ba da bashin an shekaru da yawa an manta amma takardar tana nan ajiye so irin wannan shi yasa inda aka samu wani yayi korafin yana bin mamaci bashi a biya mar shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu so kaga waɗannan dalilai guda biyu sun nuna cewa ana tsare mutum ne ba azaba ake mar saboda ya mutu ana bin shi ba shi ba tsare shi ake bai isa ga ni'imar Allah ba saboda hakkin wani da yake kansa to amma kashi na biyu na malaman sunna suna ganin azaba ce ake wa mutum idan ya mutu ana bin sa bashi daga cikin masu wannan fahimta akwai al-Imam Shawkani in ka dubi Nailul Awtar mujallal na biyar shafi na 285 shi ya kafa hujja da hadisin jabir da muka karanta yana cewa fihi dalilin ala anna khulusal mayyit min warafati daini wannan hadisi ya nuna cewa mamaci ba zai kubuta daga fitinar bashi ba wa bara'a wa bara'atu zimmatihi ala al-haqiqa wa raf'ul azabi anhu raf'ul azabi anhu kaga ya nuna ba za a daina azaba ga wanda ya mutu ana bin bashi ba inna ma ya kunu bilkaba ya anhu sai an biya mar bashi so akwai masu fahimta cewa in mutum ya mutu da bashi a kansa azaba ce ake mar amma duk wanda ke da wannan fahimta bashi da hujja karara da take ishara da cewar mutum in ya mutu ana bin sa bashi ana mar azaba saboda hadisai da suka zo daga manzo Allah duk suna nuna an tsare mutum tsarewa da aka yi kuwa baya nuna cewa azaba ce ake mar tunda manzo Allah ya nuna mana hatta mutumin da ya mutuwar shahada hatta wanda ya mutuwar shahada bai isa ga ni'imar Allah dole sai an biya mar bashi kaga ya nuna ba azaba bace mutum ba zai mutuwar azaba kuma a sashi azaba saboda ya mutu da bashi da ake bin sa ba shine shi al imamu shaukani yace la bi mujarrad tahammul bid-dayn bi lafz ad-damana shi ya fahimta sa idan ma mutum ya mutu ana bin sa bashi saboda haka sai wani yace na dauki bashin zan biya to don ka ce ka ɗauka ma baka wancan bai kubuta ba tukuna wancan bai kubuta ba sai ranar da ka biya alimamu shaukani ya ce dalili kuwa saboda ai bayan kwana guda annabi ya haɗu da abu kata da ya ce ina labarin su biyu aka sake haɗuwa ya ce ina labarin su biyu sai da ya gama biya sannan manzon Allah ya ce al'ana baradat alaihi jilduhu sai yanzu ne fatar mutumin ta sanyi kaga ya nuna kenan sai lokacin da abu kata da ya biya bashi kafin nan wannan mamaci ya samu isa ga ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ala kulli halin a gaggauta biyan bashin mamaci shine mafi dacewa wanda ya dauki nauyin zai biya bashin yana da kyau a gaggauta biyan bashin to mu karanta hadisi na gaba da shi ne na ƙarshe insha Allah وعن أبي هريرة رضي الله daga بان كربو حديثي لغا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى ana zuwa ma annabi da mutumin da ya rasu alaihi dainun alhali ana bin sa bashi fa yas'al annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tambaya hal taraka lidainihi qada'an shin ya biya abin da zai biya bashin da ake sa ya bar ya bar dukiyar da za ta biya bashin da ake sa hal taraka shin ya bar qada'an lidainihi wato ya bar abin da zai biya wannan bashin da ake binsa shi ne yake cewa hal taraka lidainihi min qada'in wannan wata riwaya ce hal taraka lidainihi min qada'in shin ya bar wani abin da zai biya wannan bashin wannan hadisin ya zo a sahihul bukhari yana babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka uh, kallan aw baya'an fa fa'in fa in annahu taraka wafa'an salla alai abu hurairah yace fa yaf'al idan aka kawo mutum ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tambaya idan wannan mutumin ana bin sa bashi hal taraka lidainihi fadlan maimakon qaba qaba min qaba da yazo anan hal taraka lidainihi fadlan shin ya bar ragowar dukiyar da za biya mar bashi fa in huddisa annahu taraka wafa'an salla idan an gaya ma annabi ai mutumin ya bar dukiyar da za isa ta biya mar bashi to sai annabi ya magawar sallah mu ci gaba ya ce wa illa idan kuwa aka ce mutumin bai bar abin da zai biya mar bashi ba kala sai annabi ya ce sallu ala sahibikum ku yi ma dan uwanku sallah ku yi ma uwanku sallah shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ma sallah ba falamma fataha allahu alaihi alfutuh lokacin da Allah ya ba da nasara ga manzon Allah na yaƙe-yaƙe da aka yi shine alfutuh alfutuh shine yaƙe-yaƙen da aka ci nasara lokacin da Allah ya ba da nasara ta yaƙe-yaƙe da aka yi aka samu ganima sosai sai manzon Allah ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim ni ne mafi cancantar kulawa da mumini fiye da shi kansa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ya fi son mu fiye da son da muke marayukanmu wanda shine ma'anan aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah ya fi son mumini fiye da son da mumini yake maransa saboda ka annabi shi yasa Allah ya siffanta annabi a ƙarshen sura laqad ja'akum rasulun min anfusikum wannan ayar tana tabbatar mana manzon Allah harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim manzon Allah mai tsananin kwadayin alkhairi ne ga mu'minai shine manzon Allah yake cewa an ana aula bil mu'minina min anfusihim ni ne mafi cancantar kulawa da muminai fiye da rayukansu faman tuwufiya saboda haka daga yanzu wanda ya rasu wa alaihi dainun ana bin sa bashi fa alayya qada'uhu biyan bashin ya dawo kaina saboda haka da zaran an yi mutuwa sai a zo ga manzon Allah sai biya bashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka samu iya koyi da shi hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari kitabul kafala babu daini yana sahihu muslim kitabul fara'id babu man taraka malan faliwarasatihi a riwaya ta al-imamu muslim an samu ya yace wa man taraka malan fa huwa liwarasatihi wanda ya bar dukiya wanda ya bar dukiya to ta magadansa ne fata annabi yace idan mutum ya mutu ana bin sa bashi bashi da halin biya a zo zan biya idan kuma ya mutu yana da dukiya to dukiyar ba tawa bace ni ba mai gadansa bane na magadan shi ne sai a ba magadansa su za su gaje shi ya ce wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya da ta zo ta al bukhari tana babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka malan fa ahlihi hadisi na 6731 annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman mata wa lam yatruk wafa'an kaga ya bayyana ba kowaye zai mutu a zo wajen annabi ana neman a biya mar bashi ba waye wanda zai rasu wanda za a taho wajen manzon Allah a ce ya rasulullahi muna son ka biya mana bashi wannan hadisin shi ya fassara faman mata wa lam yatruk wafa'an wanda ya mutu bai bar abin da zai biya mar bashi ba shine wanda za a zo wajen manzon Allah annabi sai ya biya amma ka mutu ka bar abin da zai biya maka bashi lala yanda hadisin yazo ana aula bil mu'minina min anfusihim faman mata wa alaihi daynun wa lam yatruk wafa'an fa alaina qada'uhu haka riwaya ta zo a sahih bukhari wanda ya mutu ana bin sa bashi bai bar abin da zai biya bashin ba manzo Allah ya to biyan bashin ya dawo kanmu wa man taraka malan falyurasatihi idan mutum ya bar dukiya to ta magadansa ne al-imam muslim da yake sharhin wannan hadisin yace inna ma kana yatruku salata alai me yasa annabi yake kin yayi sallah ga mutum a farkon farkon al'amarinsa domin kaga a ƙarshen al'amari annabi ya dawo yana ma kowa sallah har wanda ma ya mutu ana bin bashi amma farkon al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin yin sallah ga wanda ya mutu ana bin sa bashi me yasa annabi yake yi wata hikima ce ta karantar da mu wata musiba da take gaban mu ba mu sani ba idan da baki ne mutane mai yiwuwa ba za su kula ba sai annabi idan an kawo gawar manzo Allah idan aka ce akwai bashi sai ce ba zan mata sallah ba kaga sahabi zai gane lalle bashi bala'i ne wanda shine abinda malamai suke ta faɗa masu sharhin wannan hadisin suka ce abinda annabi yayi wata ishara ce wani salon karantarwa ne da yake masahabbai su gane hadarin bashi liyuharriba nasa ala qaba'idaini fi hayati wato annabi yayi haka ne saboda ya kwadaitar da mutane su yi kokari su biya bashi tun suna da rai saboda idan ka mutu ba lalle bane a samu mai biya maka bashi shi ko Allah bai canza sa, ya riga ya baka dama kuma dama ta ƙari Allah ka kyauta ƙarshen mu saboda haka ka biya ma kanka ka yi ƙoƙari ka biya bashi kafin ka mutu shi ya fi dacewa idan ka mutu an yi sa'a aka samu mai biya maka bashi to ka yi sa'a ba abin mamaki bane ka mutu inda ma ba a san maka mutum ba bare ma a samu wanda zai biya maka bashi wa tawassul ila al-bara'ati minha li Allah tafutahum salatun nabi saboda haka sahabbai suke ta zabura bashi aka dinga tsoron sa saboda suna tsoron kada in sun mutu annabi ya ki musu sallah falamma fataha Allahu alaihi ada yusalli alai, lokacin da Allah ya ba da nasara ga addinin musulunci aka samu dukiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana sallama kowace gawa wa yaqdi daina man lam yukhallif wafa'an wanda ma bai bar abin da zai biya bashi ba wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi din ma manzon Allah ya biya mar bashin kuma a masa a magawarsa sallah eh, in ka lura da abin da ya ta faɗa cikin hadisai da muka karanta sallu ala sahibikum ku yi ma dan uwanku sallah wannan umarni ne ko ku yi ma dan uwanku sallah shi sa duk malaman sunna suka ce sallar jana'iza farilla ce saboda manzon Allah ya ce sallu ala sahibikum kaga ta zama farilla saboda umarnin manzon Allah amma me yasa aka ce kifaya saboda shi kansa annabi ya ki sallah da fardu ainin ne da dole shi ma sai yayi amma annabi sai ce ku yi ma dan uwanku sallah bai yi ba kaga ya gwada cewa al'amur bi salatil janaza wa hiya fardu kifayatin farilla ce don haka idan musulmi ya mutu dole ne musulmai su yi ma gawarsa sallah idan aka samu wasu sun yi magawar to laifin ya sauka ga sauran yan uwa musulmai wannan hadisin shine dalilin da ya sa malamai suke cewa sallar jana'iza farilla ce don haka anan wannan sunna ta biyan bashin bata tsaya ba sunna ta biyan bashin bata tsaya ba har yanzu idan aka ce musulmi ya mutu ana bin sa bashi ya kamata mu yi kokarin biya mar bashi saboda na farko dai mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu saboda mu samu lada kamar yadda manzon Allah yake faɗa cikin hadisai da muka karanta wanda duk ya ceci ran dan uwa musulmi to fa Allah zai cece shi a ranar tashin kiyama idan ka taimaka ma wani da ya rasu ka biya mar bashi baka san yanda za a yi kai ma mutuwa ta zo maka ba yanzu ne kake ganin kana da kuɗi ba mamaki kafin ka mutu zaka talauce kuma ka mutu da bashin to kaga abin da kai dinnan sai Allah ya taimaka kai ma a samu wanda zai maka saboda haka ya sa malamai suke cewa ba ma wato sunna ce kawai ta ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kamata a ce kowa ya rike ba duk wani shugaba ya kamata ya yi koyi da manzon Allah idan aka ce shugaba ana nufin inda duk aka samu sarki to ya kamata idan aka ce musulmi ya mutu a ƙarƙashinsa wannan musulmi aka ce ana bin sa bashi wannan sarkin koda ba zai biya bashin ba ya tsaya ya ga cewar an samo 'yan uwa da suka taimaka aka biya bashin wannan wanda wannan shine ya nuna cewa shugabancinsa ya yi kama da shugabancin manzon Allah saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kenan manzon Allah ya ce ni ne mafi cancantar kulawa da mumine fiye da rayukansu don haka duk wanda ya mutu bayi da abin da zai biya bashi a zo gurina a matsayinsa nawa a matsayinsa na shugaba yanzu kai ma da ka zamanto shugaba to wannan fa haƙƙi ya dawo kanka wannan shine bayanin Muhammad Nasiruddin Al-Albani a littafin Ahkamul Janaiz wanda ya kawo a shafi na hudu fa in lam yakul lahu malun fa ala dawlati an tuaddi anhu in kana jahida fi qada'ihi wanda ka'idar farko kenan mutum ya dage yayi kokari ya biya bashi bai iya biya ba har Allah ya kawo ƙarshen mutu eh, rayuwarsa saboda hadisin da aka samu riwaya ta Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace man hummila min ummati dainan summa jahida fi qada'ihi mutumin da ya dauki bashi ya dage yayi ta kokarin ya biya bashin mata wa lam yaqbihi ya mutu bai gama biyan bashin ba sai annabi ya ce fa ana waliyuhu ni ne mai jibintar wannan bashin so kaga ya kamata matakin farko musulmi ya yi kokarin biyan bashi idan ya kasa to sai yan uwa musulmai su taimaka mishi kuma a baya mun yi magana akan cewa ana yafe wa mamaci bashi wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah eh, sai ka yi mamaki ta ina aka samu hujja cewar idan mutum ya mutu ana bin sa bashi ba za a yafe ba a ina aka samu wannan hujja babu shi banda hujja ta shedan saboda akwai hadisi da ya zo a sahih bukhari yana kitabul hibati wa fadliha wa tahridu alaiha yana babu idza wahaba dainan ala rajulin musamman ma al-imam al-bukhari yayi babi babi akan mutum ya kyautar da bashinsa ga wani ya kawo hadisin jabir bin abdullah wanda mun karanta shi a baya labarin yana da tsayi in ka dubi sharhin da eh, ibn hajar ya yi hadisin mujallar na biyar shafi na 224 fathul bari ya ce wa wajhu dalalata minhu li jawazi hibati daini li jawazi hibati daini annahu sawwa baina an yu'tiyahu iyahu aw yuhallilahu minhu walam yashtar fi tahlili qabdan ba sharadi bane kafin ka yafe wa mutum sai ka karba la saboda haka idan mutum ya rasu tana bin sa bashi sai ka ce na yafe magana ta kare ai yanda zaka iya biya hakki ne tunda za a iya biyan ka ya nuna zaka iya yafewa don haka yasa babu inda malaman suna suka ce ba za a yafe bashi ga mamaci ba babu wannan gurin wanda ya zo da hujjan hadisin jabir bin abdullah ya zo a kitabul istiqrab wa ada'id duyun ya zo a babu shafa'at fi wad'i dayn wanda hadisin ya zo da riwayoyi daban-daban a sahih bukhari malamai sun yi magana akai don haka ana iya yafe wa mamaci bashi eh, amma muhimmin abu shine mutum ya kokari ya biya ma kansa kafin ya mutu don ba mamaki wani ba zai yafe maka ba eh, wani ba zai taba yafe maka ba saboda haka kai kokarin biya din idan kuma mutum bai iya ba har ya mutu to yan uwa musulmai su taimaka a biya masa in ya gagara ya kamata musulmi ya yafe wa musulmi saboda fatan shi ma Allah ya yafe masa a ranar hisabi Allah subhanahu wataala ya ba mu dada abin da muka dace da fadansa daidai Allah ya gafarta mana kuskure na'am hmm. wannan ya sa ne idan mutum ya yi wannan tambaya a yanzu ina ga ya yi zangabo saboda ayi hadisin abu huraira ya warware mana lokacin da annabi yake wannan tambaya a farkon al'amari amma a ƙarshe fa ya ce lokacin da daula ta samu wadata sai zaman to manzon Allah yana biyan bashin kowa ma don haka ya dawo yana ma kowa sallah kaga ya nuna wannan tambayar baya yin amma maimakon tambayar nasiha ce nasiha saboda nuna wa mutane hadarinta ba laifi bane eh, wani lokacin jana'iza din to jama'a da eh, yan uwan mamaci a tuna da hakkoki da Allah a sauri a biya mar misali don wannan nasiha ba laifi bane amma a tambaya to idan ma za a yi wannan tambayar a shi kansa liman ina ga da wuya in ba abin sa ba shi ko a wannan zamani namu da yau اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك